idan yaro ka warkar da shi idan baka bashi wata sana'a ka ɗauke shi daga wannan guri da ike ba to kunan kayi ne baka yi ba domin sake koma zai yi ci gaba da shaye-shayensa wataƙila ma ya sha fiye da wanda yake sha a da wasu za su ce suna son su yi kafinta ko su yi wa sai mu tura su itf nan ta hanyar far shekara ana aka koya mun sana'o'i na hannu da sauransu aka ba su jari suka tafi suka je suka yi wasu za su ce za su shiga aikin security na gabasawa su ma sai a tura su karota wasu zuga abin saboda idan yaro kawar warkar da shi idan baka bashi wata sana'a ka ɗauke shi daga wannan guri da ike ba to kuran kayi ne baka yi ba domin sake komawa zai ci gaba da shaye-shayensa shayen watakila ma ya sha fiye da wanda yake sha a da saboda haka duk abin da za ka yi sai ka yi shi har ma a lokacin nan muna haɗawa da iyaye wanda suke za a yi magana a shirya a yi masa aure inda yake yaro yana da aure a least yana da wanda ya fita ya kai wani lokaci za ta a ci a ce yana ina ko zai tafi wani guri ta ce ya kamata ka haƙura da sauran irin wannan abubuwa saboda haka al'umma musamman irin wannan suka samu kansu a cikin irin wannan shaye-shaye dole gwamnati sai ta duba ta kawo tsari wanda ke za a ɗauki lokacinsu za a ba su wata dama wanda suke za su manta da irin wannan tsari wanda ke da matuƙar haɗari a gurinsu ko mai matukar haɗari a al'umma kuma na sanar da cewar gwamnati ta kafa kwamiti duk da dai na zaton a ƙarƙashin ƙasa yake aiki na su kansu wannan masu shaye-shayen da sauran mutane waɗanda suke masu laifuffuka wani lokacin ba za ka san ma abin da ake ba sai ya shafe ka kurkusa amma gwamnati tana yin abubuwa da yawa tabbatar da cewar jihar kano an zauna lafiya ga excellency ah, duk da dai a baya an hango ka a cikin al'amura da dama wanda kusan za mu iya cewa baka samu damar yin magana da al'ummar jihar kano kamar irin yanzu da ka samu dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya kai maka wata ziyara kun tattauna batutuwa sannan kuma a gefe guda ana ta maganar cewa bayan wannan tunani da ake watakila za ku zo ku haɗu ku taron dangi ku haɗe sannan ga batu na shi ma ɗan takarar jam'iyyar kwadago wato peter obi shi ma ana ta raɗe raɗin cewa akwai batu na tunanin ku zo ku haɗe ku haɗa kai guri guda shin ya abin yake to na farko dai sai mu gode wa allah kamar yadda ka ce mai girma waziri na dama ya nemi ya zo gidana na ce ya zo mun zauna mun yi maganganu da shi kuma ko gidanka ya ce zai zo kai ma ba za ka iya cewa da shi kada ya zo ba amma dai duk wannan mutane da ka faɗa suna jama'iyyar su kuma muna tamu jama'iyyar a me yasa baka ce na je wajen dan takarar apc ba ai duk harka ɗaya muke yi kuma inda ake ma da tsari mai kyau ai babu wani dalili da isa kowa ba zai ziyarci kowa ba wannan shine tsari mai kyau a yi maganganu kuma a gani na kamar tun daga sama har ƙasa mafiya yawa abubuwan mu a suke zuciyar mutane ta zama wata iri wanda bai kamata ta zama haka ba manya da ƙanana musamman manya idan ba don haka ba da abubuwan da suka faru kake magana a kai da su faru ba kamata yi mutane su zama masu daraja kuma duka wani tsari na rayuwa shi shugaba ana so a gan shi da kamilallin mutane a gwamnati musamman irin tamu ta najeriya <clears throat> mutanen da ka buɗe ido da su ko ka sa su a gurinka a gada sarakuna a yi aure mata hudu kwarakwarai da wane ne 'ya'yan da yawa wani auro daga waccan jiha wannan gari waccan ƙasa haka ake taifa ana haɗa zumunci yanzu mukami ne tunda mafi yawan shugabannin da matansu ɗaya ne ya'ya shida bakwai da yawa tara da wuya ka samu masu two figures hmm. goma kenan abin da isa ma eh. duk haka ake ta tafiya amma abin da kake da shi shine mukami to duk inda ka ba da mukami abin da kake cewa shine ni irin wannan mutum wannan mutum abinda duk za ku yi masa kuimu na yadda da shi a gidan mu ɗaya kaga na jin shi sa irin fifi ke cewa wanda ya naɗi ya yi kuskure ko kuskuren nan ba ƙarami ba ne ko ba yanzu zai fito ba saboda yanzu ba ma shi ne lokacin magana ba saboda kai kisan da Allah ku canja layi ku shiga mun wani guri sai wata rana A to amma your excellency fa za a yi ma kusan ma wannan abin duk da ake magana fa kai ne sila don wata da baka wakilta shi ya zama na'ibi ba duk ba za a zo ga waccan magana shi ne shi a bar a bar zancen da Allah ba so kake mutane su fushi a gari ba excellency a a tafi kawai da take faruwa halin yanzu wani tsari ne kamar da muka faɗa a baya eh, cewar da kamar wuya yadda aka ɗauko tafiyar nan a haka ala misali kamar maganar haraji eh, wannan 'yan fensho da aka ɗauko a yanzu bisa bincike da muka mun gano cewar watan jihar kano ta shirya wani tsari da take son tafiya dukkanin kuɗin da ake biya 'yan fensho to ana hangen cewar ba za a yi mai kama da wacce ta gabata bane wajen gadon da gaban bashin suka gaskiya ban sa abin da suka yi ba da fansho ba dai abin da na sani ba za su yi abin da zai cutar da jama'a ba a tabbata yin fenshon za su ji daɗi watakila abin da suke ɗin yanzu akwai tamfurare shan wahala kamar lokacin da muka zo gwamnati <clears throat> mun gane a lokacin da naira ɗari kaza ɗari kaza ake biyan ɗan fashi ran da muka yanke hukunci ko in ce da kai na yanke hukunci za a yi gyara ai ko kwamishinan yan sanda ce kama mobile bai sa abin za a yi su ran laraba da muka zo kawo su ba ya sani a take na gaya masa da ce da wani da wani da wani ku ne kwamitin yan fansho yanzu ga yan sanda nan za su je su kulle kowa ya ɗauki jakasa da ya zo da ita kayan gida ka tafi hukumar eh, fansho eh. nan a kano ba eh. haka muka yi muka fitar da mutane ma'aikata sannan muka buɗe sabon fayil kowa ya zo ya rijista haka muka yi muka zabge su mutane dubbai wanda suke duk mutane yan kaɗan ne suke karɓar kuɗinsu su mutane ana cutar da su a lokacin yan fansho masu naira ɗari kaza bai kai naira dubu ɗaya ba a take muka mai da shi mafi kankanta dubu biyar lokacin dubu biyar tana da daraja sosai hmm. sannan ko muka yi ƙari har sama kuma kowa ya dinga samunsa muka tafi muka bar kuɗaɗe dubbai um, miliyoyi muka bar wa yan fansho da kadara ko ina duk wannan abubuwa ne wa'anda suke na tarihi wanda aka yi kuma wanda suke gwamnatin nan duk da su aka sun sani na tabbata za su shigo da kaya abin nan na gyara ran da muka zo muka fara yi musamman ma'aikatan gwamnati ba su kowa so yake a kan shi fansho ya ci kuɗin mutane waɗanda suke masu rauni kaga wannan ba karamin zalunci ba ne gara ba ka cuci mai dan karfi karfi eh. amma mutumin da yake karɓar naira ɗari da fa karbe katinsa kana karbiya an zuba mutane an loda an loda da ƙarya haka aka yi civil service yayin da muka zo muka irin wannan first term da muka tafi wanda suka biyo baya aka ta cewa an yi cuciwa da an hana wane su aka sa su kwamiti na bincike da sauransu irin wannan abubuwa ne waɗanda suke sun faru kuma kowa ya gani amma na tabbata da abin da za a yi na civil service da su kansu 'yan fanshi wanda suka ritaya a tabbata a ƙarshe zai zama musu alheri kwarai na yau wato wannan ina jin da gurare ne wajen guda uku wanda za a yi kuma duka wannan gurare sun cancanta kuma da ke farko yanzu shine in aka yi nan ina jin duk wannan aka ce zai shekara ɗaya ana yi to aka za a sake samun kuma a watsa wasu ma'ana shine lokaci na da muhimmanci ba a so mutum ka taho misali da kofar nasarawa ka zo nan wajen gandu maɗa gandu ko ka wuce ka je can biyu ke ɗin ko wani guri ka je ka yi tiris kai awoyi ko awa so ake duka a gyara mutane ka fito daga gida kamar da yin sabon garin nan <clears throat> ka zo kana sama ba ruwanka da na ƙasa ka zo ka wuce lafiyar ka kalau wanda yake ƙasa kuma yana harkokinsa dirin wannan ake so a yi shine ci gaba amma dai wannan ba ma shine ne mu inda muka fi karfi shine harkar ilimin nan don lallai harkar ilimi harka ce babba kuma ita ce wacce za mu yi amfani da al'ummar da muke da ita muna da yawa yanzu wannan yawan namu in muka tsaya muka yi amfani da shi yadda ya kamata mutane za su yi mamaki irin ci gaban da za a samu your excellency kamar maganar da kake ta harkar ilimi da maganar kai yara karatu ah, akwai wasu rukuni na al'umma watakila da suke korafi suke ganin cewa kamar kun fi mai da hankali ga yaran da suka gama sakandare za a kai su su je su yi digiri da waɗanda suka gama digiri za a je su karo digiri na biyu ko digiri na uku ana ganin cewa me yasa ba za ku tantance waɗanda kwalayensu suka yi kyau ko na diploma ko na nce a dinga sirkawa da su watakila su ma don samu irin wannan shi. mu ilimi tun daga firamare muna da sha wasu karkamanta mu ne muka yi takarkar school arba'in da hudu da ma karin guda uku a jihar kano mu ne muka yi school for islamic studies arba'in da hudu da yawa an gama sun fara karatu wasu kuma tun da aka tafi busi ba sai yanzu ake kokarin a gyara su mu ne muka ba da uniform a makaranta don yara su karatu mu ne muka bada abinci mu ne muka yi training din malamai da yan grade 2 ne suke aibakon mu kore su muka biya musu suka je suka yi NCE sama da mutum dubu ashirin yanzu suna nan watakila ma suna jin mu ba su kora shi ba albashinsu muka ba su su ci gaba da karɓar gaba da su je su yi karatu saboda haka mu duk abin da ke ya shafi harkar ilimi tun daga firamare a sakandare To, ba mamaki wannan gwamnan da yake ya fito da wani tsari na musamman. Wataƙila haka kai ma sai a yan jarida duk sai a <laughs> sai ya kwashe mana ku ya kai ku ƙasashen waje. Eh. Akwai magana ta dangantaka ta tsakanin gwamnati da kuma bangaren masazartowa a da dokoki. Eh, ya kake auna tafiyar a yanzu an fara kasafi na kwarewa kuma an samu amincewa kana ganin kyawun tafiyar ta su yaki can da ake bukata duk da akwai masu hamayya tsara a ciki to kasan kullum mutane daɗa hankali suke kuma shi tsarin demokuraɗiyya ɗin da ƙarfi yake da sanan na lokacin da na yi na farko an ta samun matsaloli fitintunu tsakaninmu da majalisa har sai da aka cire spika aka yi kaza aka yi kaza haka zuwa mana na biyu haka mutane a makiya suka shiga majalisa aka yi ta rigingimu rigima ta rigima shi kansa spika shi da kansa ya resigning ya bar aikin spika yanzu a zatona da kuma gani yadda abubuwa suke tafiya an sami 'yan majalisa masu hankali waɗanda suke bin abubuwa a hankali ita rigima a majalisa ba alheri ba ce abin da yake mai kyau shine a ba da haɗin kai a yi aiki a yi aiki al'umma su amfana ba mamaki in kana opposition ka sake cin zaɓe a ƙauyuka har da ma cikin birnin za akwai guraren da suke ba su da unguwar zoma in ma suna da ita sai lokal wacce ba ta da ilimi ba ta da kayan aiki a wannan ƙauyuka irin wannan muke so mu ɗauko yara wa'anda suke suna da ilimi a koya musu midwifery da nasin irin na zamani amma wannan abin da aka fi so shine idan kina kunci to ki je shi zauna a wannan gari ki baki ya taimaka miki ta hanyoyin da ya kamata ki buɗe gurin da duk wata haihuwa ta tashi kina da ilimi kamar da za a zo a yi a nan asibitin murtala ko wani guri ke ba za ki iya yi kuma ko da ma wanda suke irin wanda suka yi mana irin na daɗin aka dan samu wani abu a basu to ta wannan za su riƙe kansu da sauransu to sannan kuma akwai psychiatric nursing shi ma wannan abin da ke ya shafi asibitoci ne na masu taɓin hankali to wannan babban ilimi ne akan sai ka gama wannan nasu za a shiga cikin wannan wannan su ne abin da za a bude a wannan makaranta ranar lahadi idan allah ya kai mu wannan shi zai hada sai kuma dan abin da muka yi can a abuja wanda muka bude wannan makaranta ita ma za mu sa rana mu je can mu bude musu da 'yan kujeru da muka sa musu su ci gaba da karatu